ba tare da wata larura ko wani uzuri ba an gane ko to wannan shine yake bayuwa zuwa ga mutum bayan an tattauna da shi kuma bayan an tsayar masa da hujja to amma ba laifi bane in ka ce aiki kaza kafirci ne aiki kaza amma ba wai duk wanda yayi kaza ya kafirta ba a mutum zai iya yi sai daga baya kuma ya gane cewa ai da ya aikata din ma yana tsammanin daidai ne amma kuma ba daidai bane ko shi ya ɗauka ai ba ma kafirci ba ne ashe kuma kafircin ne ko shi ai bai ma sani ba ko kuma shi tsananin tsoro ya ɗauke shi ko tsananin farin ciki mun sha da irin wannan a wajaje da dama shi yasa magabata sau da dama sukan kafirta ayyuka ne ba kafirta masu ayyukan ba sai bayan an tsaye musu da hujja da dalilai kuma sun dage akan haka to sannan hukunci yake tabbatuwa a kansu. shi yasa imam ahmad ya magana akan jahaniya sai ya ce wala aqulu bi qawli jahani inna lahu qawlan yuwafiqu qawla al-kufri ahyana da jihar dan sufwan yake faɗa shugaban yan jahaniya domin maganganunsa suna kama da maganganun kafirci kaga bai ce jaham amma maganganunsa suna kama da maganganun ne kafirci kamar mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ce Allahumma anta rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kafirci ne amma manzo Allah bai ce da shi kafiri ba to haka nan mutum kadir Allahu alayya la yu'adhibanni azaban shadida in Allah ya samu iko a kaina ya kama ni zai mun azaba mana yana musun ikon Allah to musun ikon Allah kafirci ne amma manzo Allah bai ce ya kafirta ba saboda akwai uzurrurruka to haka nan Ammaru dan ya kama shi suka tsoratar da shi suka kashe mahaifinsa da mahaifiyarsa a gaban idansa kuma suka ce sai ya kafirta sai ya zagi Allah ya zagi manzo tsoro da dan ya kubutar da rayuwarsa yasa yayi haka amma zuciyarsa ba ta yarda da hakan ba dan ya kubuta yazo ya gaya wa manzo Allah kaji kaji mahaifina da mahaifiyata a gaba na sun ce sai nayi kaza sai nayi kaza manzo Allah yake kai yace eh nayi yace lokacin da kai ya kake jin zuciyarka yace wallahi zuciyar da baki na yake faɗa ba na faɗa ne dan kubuta sai manzo Allah ce in suka sake kama kama suka sake cewa kai hakan kai dan ka kubuta ta so cikin suratul nahl ubangiji subhanahu wataala yana cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha fa innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun alim duk wanda sai Allah ya ce sai dai fa wanda aka tirsasawa kuma lokacin da aka tarsa sashin zuciyarsa tana nutse da imani amma wanda ya aikata kafirci da baki da zuci ya san me yake yi wannan shine fushin Allah ya tabbata a gare shi kuma azaba mai da haka ya yan uwa mu kiyaye wannan kodan usulubi na wa'azi wanda ya aikata kaza ba za mu ce kafiri ba sai dai mu ce kafirci ne aiki kaza kafirci ne hada Allah da wani shirka ne shirka kafirci ce zagin manzan Allah kafirci an gane ko kaza kafirci ne kaza kafirci ne wannan tabbas ne amma ba wani yayi kaza kai kafiri in bai dace ba da salo na wa'azi sannan kuma ya zama me ya zama yin hukunci a wajen da babu mai iya yin hukunci a Allah ba in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi mai lamba ta 1748 Umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce sallallahu alaihi wasallama sallama ce, ayyu mamri'in qala duk mutumin da yake li akhihi ga dan uwansa ya kafir ya faqad ba'a biha ahaduhuma to lalle ita kalmar sai ɗaya daga cikin su ya dauke ta ko dai shi wanda aka gaya wa ko kuma ta dawo in bata samu wajen zama ba a can to wannan yana daga cikin hadarin kalmar in dai ka ce wa wani kafiri da ma'anar wanda ya bar musulunci babu in shi bai bar musuluncin ba to kai za ka bari in kafircin bai hau kansa ba to kai zai hauka ina fata muku fahimci wannan da aka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da zo ya ga mata suna aikata ba daidai ba kafircewa Allah to sannan sai matan suka tambaye shi ayakurna billah suna kafirci aka ce shi kafircin da kake nufi na barin musulunci domin akwai kafirci ba da ma'anar kuma me barin musulmi suke kira kufurin duna kufur ƙaramin kafircin da bai kai babban ba yanzu misali a hausa a wasa za ka iya cewa wannan kafirin yaro ne ko ba haka ba da ta ba suna faɗa ba sun za su yi faɗa su kafirin yaro kafiri a nan ba suna nufin wanda ya bar musulunci ba to in irin wannan ne ba shi ake nufi a nan ba domin dukkan ana ɗaukarsa a matsayin yana kwaikwayon mai kafirai saboda asalin kafirci ɗabi'a ce tawa kafirai asalin laifi ɗabi'a ce tawa to shi yasa idan mutum ya ba daidai ba sai a ce kafiri amma ba ana nufin kafirin da ya bar musulunci ba kafirin da ya kafircewa Allah ya kafircewa manzo Allah sai da na kawo wancan hadisi da manzo Allah yake mata yakfurna suna kafirci sai aka tambayi annabi aka ce a yakfurna billah kafircewa Allah qala la yace ba haka nake nufi ba yakfurna al-ashira suna kafircewa maza ma'ana suna yi wa maza butulci an gane ko to inda wancan ma'ana ce ba shi ake nufi ba wannan kufurin ne duna kufur amma na nufin na fita daga musulunci lokacin da ka ce wane ya fita daga musulunci in mai aure ne fa ka haramta aurensa da matarsa ko ba haka ba a gado tsakaninsa da dukkan danginsa musulmai ka haramta a yi masa sallah in ya mutu ka haramta abin ne shi a makabartan musulmi hukunce hukunce ne kuma ka halatta jininsa na a yi masa hukuncin ridda an gane ko dan manzo Allah ce man baddala dinahu faqtulu wanda ya rinda ya bar addinin musulunci to a kashe shi kisan ya ji masa alheri akan ya ci gaba da rayuwa a haka to wannan Dr. Abdulkadir Irfan yake cewa haka ruwayarsa ta zo cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim sai dai akwai wasu lafuzan ke banta da su Muslim ma yake banta da su a wata ruwayar ta Muslim manzo Allah yake idza kaffara ar-rajulu akahu faqad ba'a in mutum ya kafarta dan uwansa to wannan kalma ɗaya daga cikin su sai ya ɗauke ta za ta koma ko ta hau wanda aka fi kafircin da aka kafirta shi da shi ya tabbata ko kuma ta dawo da baya da baya kan wanda shi ya saki kalmar aka cewa na kafiri ne to ka tabbatar da cewa tabbas kana da hujja na yin haka da in ba haka ba to kuma kai za ka kwana a ciki imam ahmad manzala ce za qala ar-rajulu li sahibihi ya kafir in mutum ya ce da abokinsa ya kai kafuri fa ha ta ja ahadihima to wannan kalma ta sauka akan ɗaya daga cikin su ta ba a kansa a wani lafazin har ila yau cikin musnad na Imam Ahmad la qala ar-rajulu ya kafir in mutum ya ce da mutum kai kafuri fa kada ba abiha ahaduhuma to hakika ɗaya daga haƙi ma'ana ya ɗau wannan kafurtawa da yawa ɗan uwansa ce in kana kama kala in yadda ka faɗa ɗin hakan yake shi ɗin kafirin ne in ko ba hakan ba ne ba raja'at alaihi to za ta dawo zuwa ga wanda ya furta ta ita kalmar kafircin ƙalar imam da ke hazal hadisu wannan hadisi mimma addahu ba'dul ulama'i min mushkilati wasu daga cikin malamai abubuwan da ake kira da mushkilat masu wuyar fassara masu wuyar shawo kai da gano ma'anarsu akwai abin da ake kira da mushkil akwai abin da ake kira da mutashabihat a cikin ayoyin qur'ani ayoyi masu ban wahalar fassara wanda ba kowa ke gawurtaccen malami ko a malaman wani in ya zo fassara su kan ka gane sai ya baka wahala saboda shi ma sai ya sha wahala suna da wahalar makama waɗannan su ake kira mutashabihat shine Allah yake huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati wa ibtigaa ta'wili ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi an gane ko ka hadisi idan yana da wahalar gano kansa da ma'anarsa malamai sukan kira shi da mutashabihul hadith kuma sukan kira shi da mushkilatul hadith yutsi a cikin alfi ya ce wajtanibul mushkila tasifati wa rakasa ma al waje wajtanibul mushkila ma ce a nisanci fassarar hadisi mai rikitarwa shine mushkil yace kasifati kamar hadisin da ya zo da bayanin sifofin Allah rakasa wasu daga cikin malaman hadisin sun yi rahusa sun sauƙaƙa cewa a iya fassara irin waɗannan hadisan amma ma'al mushajara da tankiya da ta gudana tsakanin malamai wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza ina fata an gane to da ka dai imamu nawawi yace mimma addahu ba'dul ulama'i min al mushkilat da yawan malamai sun kidanya wannan hadisi da muke karantawa cikin hadisai mushkilai masu ruyar gano ma'ana min haisu inna zahirahu ghairu murad ta yadda imamu nawawi yace zahirin hadisin ba shi ake nufi ba da zahirin hadisin ba shi yake nufi ba kawai da ka ce wani kafiri kai ka kafarta kuma shi kenan da ka ce masa kafirin shi ma kai kafarta don haka sauki wa zalika yace abin da yasa haka anna mazhab ahli alhaq domin mazhabar masu gaske sahabban annabi da wanda suka bi tafarkin su bisa ga kyautatawa annahu la yakfuru almuslimu bil ma'asi musulmi baya kafirta dan ya aiki kamar kisan kai kisan kai kafirci ne amma ba duk wanda yake kisan kai bane ya zama mai kafiri na haka zina zina kafirci ce abin nufi babban zunubi ce duk laifin da aka ce da shi kafirci ana nufin ne babban zunubi amma ba kuma duk wanda yake shi bane ya zama mai kafiri wa kaza qawluhu li akhihi ya kafir haka nan wansa kai kafiri min gairi itiqadi butlani dinil islam ba tare da yana nufin addinin musulunci ƙarya bane ya san kai musulmi ne kana kalmar shahada kana sallah kuma yake maka kafiri amma shi ba yana nufin addinin da kake yi ba daidai da ya gaya maka ne kila dan wani abu wanda sai an tambaye shi za a san meye abin to wannan kawai sai ya nuna cewa ya kafirta a'a amma don ka kai kafiri ka san yana kalmar shahada yana sallah kana nufin addinin da yake yi addinin ba daidai bane musuluncin to anan mutum ya ka shi yasa ya yi kaidi yace min ghairi i'tiqadi butlani dinin islam wa idza arafa ma zakarna fa in mutum ya fahimci abin da muke faɗa din nan inji imamu nawawi faqila to dan haka ne malamai suka ce fi ta'wili fi aujuhun fassarar wannan hadisin tana da fuskoki da dama ma ɗaya daga ciki annahu mahmulun al mustahil ta hadisin ne akan wanda ya halatta lizalika ga haka abin nufi duk wanda ya halatta aikata laifi to ko bai aikata laifi kafiri domin a nan yana ja in ja da Allah yanzu mun ce shan giya kafirci ne kisan kai kafirci ne yanzu na kafirci ce ta shan giya amma zai ce a sha ruwa ba laifi ba ne to kalmar ba laifi ba ne ɗin nan ya zama ne ya zama kafiri domin Allah ya ce a'a amma mutum ko da zai shanye kamfanin giya gaba ɗayansa in ka tambaye shi ya ce to Allah ya je mana to ba za ka saboda bai halatta shan giya ba amma dai shi ya fi sai yana shan giya ku gane bambancin halatta laifi da kata laifi aikata laifi baya kafirta mutum amma halatta laifi to yana kafirta mutum domin wannan ja'in ja da Allah ne yasa Allah yake wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkallazina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ahir kada ku sakaci ku rinka biye wa dadin bakin ku ku ci abu kaza halatta da haramta aikin Allah ne in kuka yi hakan ba tare da hujja da madogara daga Allah ko ma'aiki ba litaftaru ala Allah alkaziba ku sai innal ladina yaftaruna ala Allah alkaziba su ko waɗanda suke wa Allah ƙarya la yuflihun ba su da rabo har abada to duk wanda kaji an ce ba shi da kafiri domin dai musulmi ne ko mun zunubinsa ko mun laifinsa yana da ne rabo na wannan musuluncin da yake na wannan kalmar shahada da haka mu gane bambancin tsakanin aikata laifi da kuma ne halattawa shi yasa imamun nawawi yace wasu malaman sun ce wannan hadisin yana magana ne akan wanda ya aikata laifi kuma ya halatta kafirta mutane don suna laifi to wannan kafiri in ya faɗi ta da wannan manufa wa haza furu wannan ya kafirta fa ala haza ma'ana ba a biha kalimatul kufri bisa ga wannan kalma ne za ka fassara ba a biha ya dawo da ita ita nawa yana nufin kalmar kafirci hara alaihi haka nan kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin hara alaihi kalmar za ta dawo ta rubuta a kansa wa huwa ma'ana raja'at dai ma'anar raja'at alaihi kalmar za ta dawo wajensa ai raja'a alaihi al-kufru abin nufi kafircin da ya saka ga waninsa ya dawo kansa fa ba'a wa hara wa raja'a bi ma'ana wahid a'a a wani lafazi hara a wani lafazi raja'a a wani lafazi duk ma'anarsu ɗaya ne wal wajhu thani fuska ta biyu ta wannan yadda malamai suke fassara shi ma'anahu suka ce abin da ke nufi raja'at alaihi naqisatuhu li akhihi cin mutuncin da yawa dan sa ba wai kafircin ba domin duk wanda yake wani kafiri ne ai a cikin wannan kalmar akwai ne wulakanci akwai ne cin mutunci cin ne ya dawo ba kafircin ne ya dawo ba na ba ta an fahimta wa ma'afiyatu takfirihi kafirta dan uwan nasa da ya ba wai kafirtan ba domin shi kansa ka cewa na kafuri ne in ba kafirin ne, ai laifi kai ma kai wa Allah to laifin shi ba abin da ya shafe shi wa salif fuska ta uku annahu mahmulun ala al khawarij al mukaffirin lil mu'minin hadisin yana magana ne akan khawarij waɗanda suke yan tawaye masu kafirta musulmi dan sun aikata laifi ne dai waɗanda suke kafirta mutane dan sun aikata laifi kun ga khawarij yan tawaye waɗanda suka yi sayyidina ali tawaye wanda daga zamanin sayyidina Usman, wanda su suka kashe Uthman suka kashe Aliyu su a wajen su duk wanda yayi ƙarya ya zama kafiri duk wanda ya sha giya ya zama mai kafiri daka su a wajen su da shan giya da ƙarya da duk wani aikin sa shi kafiri ne kai ba ma haka ba ya halatta ma a kashe shi ita ce dai aqida boko haram a yau da muke fama da ita ita ce dai aqida boko haram shi za su zo masallaci su buga bom. saboda me suna jin duk sallar ku ai kuna ƙarya aka so a jan magareci kafiri ne ya halatta a kashe duk sallar ku ai kuna saba alkawari duk sallar ku ai kuna kaza to wannan aikin kafirci duk masu wan annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan malaman musulunci sun tafi akan kafircin su ba wai dan kisan musulmin da suke ba halatta ku gane bambanci in mun ce yan boko haram suna kisa yan fashi ma suna kisa to me bambancin kisan yan boko haram da kisan yan fashi suna yi sun san laifi suke a bashi wancan yana kisa ma yana jin lada za a bashi kuma addini yake shi a wajensa wannan ya halatta wancan kuma yana yi ya san laifi yake na fata fahimci bambancin to da haka malamai suka ce waɗanda suke ta laifi suke halatta jinin su to da irin su hadisin yake su ne kawari na fata fahimci wannan wa hadha alwajhu naqalahu alqadi iyad wannan fuska ta ƙarshe alqadi iyal bidrama ya nakalto ta anil imam malik ibn anas daga imam malik dan anas sai imam an-nawawi yace ah, dr abdul qadir huwa da'if li anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wal muhaqqiquna anna al-khawarij la yukaffaruna ka sa'ir ahli al-bid'ah ya to amma magana mafi inganci duk da imamu malik da alkazi iyar sun jawa kafurai ne saboda wancan aikin da suke to amma mafi yawancin malamai ba su tafi akan kawalid kafirai bane ba mafi yawancin malamai kuma kafirai bane su ma dai suna cikin ahlul ma'asi to amma ko kawari ko wanda ba kawari ba halatta haram kafirci ne kaulan wahidan halatta haram kafirci ne kaulan wahidan ina fatan fahimta kuma mun yi bayani akan bambance kuma halatta haram duk mutumin da yanzu zai zo ya ce maka shan giya ba laifi bane zina ba laifi bace ko yana sallah kafiri in dai ya san ayoyin da suka ce zina haramun ce ya san ayoyin da suka ce shan giya haramun ne kuma ya sa kafa ya shure ya ce wannan ya kafarta me ya kafarta shi ja in ja da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na kawo mana aya a baya wal wajhur rabi'u fuska ta hudu ta fassara wannan hadisi ma'anahu abinda ake nufi da shi anna zalika cewa wannan hadisi ulu bihi ila al-kufri ko a cewa wannan aiki da mutum yi na cewa da dan uwansa kafiri to yana juye da kafircin wa zalika abin da ya sa haka annal ma'asi domin ayyukan sabo kama kalu kamar yadda magabata suke faɗa baridul kufri layin bot kafirci ma'ana wai irin abin da bahaushe yake cewa ta nan muka soma ko turu ya ga mai kyazzi to daga haka haka haka mutum yake kafirci al ma'asi baridul kufri sabo to mun tabi ne na kafirci domin shi ɗabi'a ƙarami yana ƙarami to a hankali kuma sai ya zo ya koma mai babba babba kuma tun yana babban yana jin ba daɗi a hankali sai ya zo ya rinka yi ma ba to a hankali kuma in bai wasa ba sai ya zo yana halattawa yana ganin ma ba laifi ba ne an gane ko to kaga a hankali a hankali sai ya kai shi kafirci wa yukhafu alal min minha kuma ana jiyo mai yawaita ayyakuna aqibata shu'mihi al-masir ila al-kufr ƙarshen al'amarinsa ya zamo ya koma zuwa ga kafirci sannan ce wai wanda ke karfafa wannan fuska ta biyar da ta hudu ma ja a fi riwaya abin da ya zo cikin riwaya libni abi awana ko li al-asfarayini fi kitabihi aqibat uh, al-mukhrij a cikin littafinsa mai suna al-mukhrij da ke fitar da mutum daga musulunci ko al-mukarraj fi kitabihi al-mukarraj ala sahih muslim cikin littafinsa mai suna al-mukarraj ala sahih muslim waɗansu takari ƙare-ƙare da yawa sayi muslim ta fuskar ruwayoyi da hadisai ke da su wanda musulun bai abu in kana kama kala ciki ya ce in abin ya kasance kamar yadda mutum ya faɗa to shi kenan wa'ilil kufri in ko ba hakan ba kamar yadda kai na farkon ka faɗa ka ce kafuri to kafurcin sai dawo kanka wa fi riwaya wata riwaya a qalla akiya kafir ala ahadihima idan mutum ya ce da ɗan'uwansa kafuri to kafircinsa ya tabbata a kan ɗayansu wale waje khamis sun ka tara hadisin malamai suka ce ma'anahu abin da ke nufi fa kad raja'a alaihi takfiruhu kafircin da yawa ɗan uwansa ko kafirtawa da yawa to raja alaihi ta dawo kansa fa laysa raji'u haqiqatul kufri ba wai ana nufin shi din ya kafirta ba amma ana nufin kalmar kai kafiri ne kai kafiri an gane ko amma ba ana nufin fita daga musulunci ya tabbata bali takfiru li kaunihi ja'ala akal akahu almu'min kafiran abin nufi shi kafirtawar mummunar fadar ta dawo kansa domin ya gaya wa dan uwansa ne wanda shi ba hakan yake ba faka annahu kaffara nafsahu kamar kansa da kansa ya kafirta mali annahu kaffara man huwa mislahu ko dai ta hanyar ya kafirta wanda yake kamar sa wa in mali annahu kaffara man la yafuru ko yukafiru ko kuma dan ya kafirta wanda shi bai kafirta shi ba ko ba mai kafirta shi illa kafirun sai dai kafir ya taqidu butlana dinil islam wanda yake kudarce cewa addinin musulunci ba daidai bane domin kamar yadda musulmi yake kallon kafirai a matsayin da ba na daidai ba to su ma haka ne haka suke kallon ka to yanzu idan ka kalli dan uwanka musulmi mai addini irin naka na daidai kace masa kafiri bar kai irin abin da kafirai ne suke maka kaima. kai ma kafirai suna masa kallon kafuri ma naman da yake addini ba daidai ba to in kuwa irin haka kafirci ne domin wannan kuskurantar da addinin musulunci ne addinin kuma da Allah ya kira shi da cewa shine addini na daidai a wajensa inna addini inda Allah muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito da haka dai ya yan uwa wannan yana nuna mana hadarin ne kafirci akan junanmu da ma'anar kafirci din kai koda ba da ma'anar ta ba ka gaya wa ɗan uwanka ma ka guji gaya masa kafiri ka gaya wa ɗan uwanka wata kalma ka guji gaya masa kalmar da mummunar ta take da ma'ana da ma'anar ta take dan in wannan kalmar mai mummunan ma'ana ba ta samu mashiga ba a wajensa to ko ba komai ba za ta faɗi ƙasa ba kai ma sai ta same ka ba wai sai kalmar kalmar fasiki har kalmar ɗan bid'a har kalmar koma ne mu guje wa gaya wa junanmu kalmomi miyagu in ko ba komai in ka faɗa to in ba ta tabbata a can ba za ta tabbata a nan kuma kaddara da kace masa kaiwa ne sai shi ma ya rama to waye ja kai kamar miji ne ya zagi matarsa ko babba ya zagi yaro sai ce ba dai ni ba ba komai dai girma ya faɗi ba dai kai ba ne shi dai bai zage ka ba amma an fara an kama hanya Allah ya kiyaye shi mai lamba ta da wa an وعن dharr ذر anhu daga abu دقى Allah ya kara masa yadda رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر الجفاري يجمن ذا الله صلى الله عليه وسلم عنا شوى من دعا رجلا دون دي كرا ونمتن دا كلمة كافر يشي مسا كي كافري أو قال كو يشي دشي أدو والله مكين ألا ذلك كما با هكم بني إلا هار عليه فشي كلمة سيتا داو كنسا كما يدى مكفصرة دا وچ ديار ta dawo kansa wasu malamai suka ce ya kafarta ta dawo kansa wasu malamai suka ce aibata wanda yawa dan uwansa shi ma aibin ya shafe shi da dai dukkan sauran bayanan da muka yi a baya kalmar hara kamar yadda muka faɗa da hara da raja'a da ba a dimma anan su daya hara tana nufin dawowa ne ko innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allan yahur ay allan yarji tsammanin ba zai taba komawa ga Allah ba sai Allah ya ce bala ba haka bane watan wata rana dole sai ya kawo ga Allah ana sai ya mutu inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'u wannan hadisi da muslim suka rawaito a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi mutum ba zai je kalmar fasikanci ba yace kai fasiki wala yarmihi wala yarmihi bil kufri ko yace masa kai kafiri illar face wannan cin fuska da cin mutunci da yawa dan uwansa sai ya komo kansa shi ma watan wata rana wani sai ya gaya masa wannan zunubin da cin fuskar da yawa dan uwansa sai ya shafe shi an gane ko illa mai kun sahibu kazalik in dai wanda ya gaya wa ba haka hafiz ibn hajar yace anna man kala li an anta fasik duk mutumin da ya ce wani kai qala lahu ta kafir ko ce kai kafiri ne fa in kana laisa kama qala in abun da ya faɗan ba hakan bane ba kuma kafirin bane kana huwa almustahiq ko mustahaq lil wasf to shi din da ya faɗi wannan kalmar kalmar ita duk wani laifi da zaka ga dan uwanka yana yi sai kai su utar baki ka ce masa kafiri to idan ya zama cewa wannan laifi la akwai wani uzuri ko wani hujja ko wani tawili ko rashin sani da yasa yake kai kuma baka sanar da shi ba kawai sai kai masa hukuri kai ne karshe fasikin domin kai ne baka sanar da shi ba ai kai ne fasikin kai ne baka yi masa kyakkyawan mu'amalar ka fahimtar da shi ba da haka in dai da da gaske ne so kake ya shirya ya gane to kai ma da baka amfani da waɗannan kalmomin ba ka yi amfani da na hikima da salo kyakkyawa wajen ka jawo hankalinsa ka fahimtar da shi ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan qul hadhihi sabili ala basira haka ya zama lokacin in ma so kake kai wa ba'azi to kai masa da yadda zai fahimta da yadda zai gane wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa innahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa annahu qala amma idan yadda ka faɗan haka ne ya tabbata fasikin ne ko kafirin ne lam yarji alaihi shay'un to kai ma ka da ba ba li kaunihi sadaqa fi ma qala saboda ka faɗi gaskiya cikin abin da ka faɗa walakin la yalzam min kaunihi la yasiru bidhalika fasikan wala ka kuna asima sai dai kuma duk da cewa ba za ka zama fasikin ba ba za ka zama kafirin ba tunda wanda ka gaya wa din fasikin ne na gaske wani ne na gaske to amma fa duk da haka baya hana kuma kai ma ka samu wani zunubi domin ko fasikanci ne ka faɗe shi ta hanya da ba ta suka ba ba ta yi wa mutane dariya ba an gane ko ko kafircin zaka ce wani abu kaza da ya aikata ya kafirta ji daɗi ka more kamar in dan ka faɗa ne dan ka ji daɗi ka more kai masa dariya to ko da shi kafirin ne kai kuma sai ka ɗauki ne zunubi na yi wa ɗan uwanka izgiri ko na yi wa mutane izgiri an gane ko ko na ɗabi'ar kora da hali wacce ba a san gaskiyarka duk nagartarka to karkarin kai wa mutane kallon me hadarin kaji karkarin wa mutane kallon wulanci in ku kana da irin wannan ɗabi'a to ka sani kai ma ko da kuma suna aikata laifi to kai ma wannan aikin da kake yi shi ma menene laifi da haka wannan shine abin da ibn hajar yake so ya mana anan yace dan kada in ka ɗauka cewa da aka ce in ba fasikin bane to fasikancin zai dawo kanka in ba kafirin bane kafircin zai to in ko kafirin ne ko fasikin ne kenan ba zai dawo kanka ba to dan ba zai dawo kanka ba kuma baya nufin cewa zaka kuma kubuta a'a duk da haka kuke fada cikin wani laifin yace domin qauluhu an qauluhu lahu anta fasikun fadin da kike bal fi hadhihi sura tafsil sai ce akwai karin bayani ma game da haka in qasada nusahu inda masa aunuka gairihi ko dan wani ya ji ya kiyayi halayya irin tasa bi bayani halihi ta hanyar bayanin halayen jazatu wannan ya halatta amma wa in da ta'ayirahu in ku nufin ka shine aibanta shi wa shuhuratahu da bizalika da wannan maganar da ka faɗa wa mahadi azahu da tsantsar cutarwa gare shi lam juz to hakan bai halatta li'annahu ma'murun bis-satr alayhi domin shi musulmi duk abin da yake aikata na laifi in ba da nufin kai masa nasiha ba ba a yadda kuma ka yi hira da cin naman sa ba ai wane yana kaza ai wane yana kaza to sai me ba kai yake ba inda gaske nasiha kake nufin yi masa je ka same shi fiya amma yanzu mutane da ka zo kana shelantawa cewa wane yana kaza me amfanin yin haka manufarka shine ka tozarta shi ka wulakanta shi ka ci mutane to sannan wa ta'limuhu sai dai in kana nufin ka ilmantar da shi wa izatahu kuma in kana nufin kai masa wa'azi bil husna take fa mahama amkanahu zalika bir rizqi di yadda zaka iya yi masa haka ta hanyar tausasawa to la yajuzu lahu ay yaf'alahu bil unfi hanyar kausasawa a gare shi li'annahu qad yakunu sababan li igra'ihi wa israrihi domin kausasawa da zaka yi wa wani mai aikata laifi na ingiza shi yana karamin laifi in ka zo ka gaya masa wata magana wacce ta bata masa rai bakarin jan hankalinsa ba wannan sai ja shi kuma ya fusata ya ce to tunda ma ka ce haka sai na ƙara ila yana shan wiwi ka zo kai to gobe haroci zan ƙara gobe zai ƙara da giya gobe zai ƙara da kaza ila kwalba ɗaya yake sha ka zo kai masa masa bakar magana sai ce to gobe ma sai na sha kiran ɗaya kaga ƙarshe yanzu kai ka zama sababin sharri a madadin heri na ka jawo shi ka dawo da shi da aka sai mu hattara ƙwarai da gaske da haka ala zalikal fi'il kama fi tabi'i kaseerin minan ya yace kamar yadda haka ɗabi'ar da yawa daga cikin mutane take wajen kausa hali da rashin yin kyakkyawan mu'amala da kyautar ga waɗanda suke yin ba daidai ba wala ma in kana amir duna al fil manzila musamman ma in shi mai umarnin bai kai umarnin a wajen matsayi galibi za ku ga na ƙasa sun fi ganin laifin mai na sama yanzu idan ka samu talaka yana ko ka samu talaka yana zagin mai mulki sai ka ɗauka shi baya aikata komai saboda a ɗabi'ar na ƙasa ya fi ganin laifin wa shi ma fa in ka bibiya shi ma talakan ɓarawa ne in ya je kasuwa yana ɗan sace-sacensa yana tauye ma'auninsa yana kaza haka ba sata ba ce ba sata cikin ofis ita ce ne sata sata gwamna ita ce sata sata sarki ita ce sata amma sata talaka ba sata ba ce ba ne ba mu sani cewa ba kariya ake ba wa manya ba na laifi amma laifin babba baya halarta laifin mai sun babba baya halarta kuma ka zo ka kafa hirarsa kai ta zagin sa kai ta cin mutuncinsa in za ka yi masa wa'azi kai masa wa'azi in ba za ka yi masa wa'azi ba bai shi da Allah ka in an je lahira ba za a ce za a yi maka hisabin gwamnan ka ba a'a shi ma za a ci shi a yi masa hisabin sa sace sacen da yanda yake ya biya a gaban Allah to haka kai ma ba za a kyalana ka ba Allah ya sa mu gani wa ba in lisani babin da yake bayani akan hannun alfasha da batsa an gane ko mutum kada ya zada alheri kullum abin da zai fito bakinsa daga alfasha sai batsa to wannan abin hani ne kuma ba alheri bane ba ina fatan mai hadisi mai lamba ta dubu da da bakwai hamsin an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala Dawud Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Laisal bitta'ani ba mumini ne mai yawan tukar mutane ko baya daga cikin ɗabi'un muminin ƙwarai yawan su kowa bai iya ba sai shi an gane ko yau ya soki wancan gobe ya soki wancan gobe ya hantar wancan jibi ya wulakanta ji da kai da ni kadai na iya in ban da ni ba wanda ya iya to wannan ba ɗabi'ar muminin ƙwarai bane ba wannan ƙungiyoyinmu na addini ko kowa in ba dan kungiyarsa bane yayi bai iya ba da haka da haka abin ya fado jam'iyyar siyasa kungiyarsa bane bai iya ba to wannan ba ɗabi'ar muminin kwarai bane shi muminin kwarai wayayye ne idan sa kar yake in mu yayi daidai yayi daidai in bai daidai ba bai daidai ba in dan jam'iyyar da ba ta mu ba yayi daidai yayi daidai amma dai ba dan jam'iyyar mu bane jam'iyyar mu yayi ba daidai ba yayi ba daidai ba ko da dan jam'iyyar mu ne in ɗan ƙungiyar mu yi daidai yayi daidai in bai daidai ko ɗan ƙungiyar mu ne in ɗan ƙungiyar da ba ta mu ba yayi daidai yayi daidai ko ba ɗan ƙungiyar mu ne wannan shine imanin gaskiya sallallahu alaihi wa sallama ɗan fa wanda ya fi kowa ƙiyayya da annabi duk wani mai ƙin annabi a duniya ɗan ya koya mar kai hatta ƙin wanda ka ga yana ƙin Allah ko yana saɓa wa Allah ya koya mar ɗan قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رنسوا أيوة ألا يكرم بس تكالي سبيك بعد tun da a sanadiyar 'yan adam kai fushi da ni to ni kuma sai na hana sai na rinka tare musu hanya in zo ta gaba in zo ta baya in zo ta sama in zo ta ƙasa za ka samu da yawa ba sa gode maka kai musu kai musu su godewa kana su ga kayi musu ni nake ɗauke tunaninsu daga su gode maka amma duk da wannan ta'addanci da iblisanci na shaidan zo ya faɗi daidai yayi daidai sai manzo Allah ya ce ka wa huwa kabo Abu Hurairah ya zo ya gaya wa Annabi cewa wani mutum ya da Annabi ya bashi ajiya satar abincin da Annabi ya bashi ajiya ashe mutumin ba mutum bane shaidan ne ya zo a sifan mutane Abu Hurairah ya kama shi zai kawo shi wajen Annabi ya masa mayagiya yace ni talaka ne kaza kaza ga nauyin iyali to sai ai daman kuɗin na sadaka ne laifin wannan kawai yayi hakuri yayi gajan hakuri bai jira an zo an bashi ba to da dai dai Abu Hurairah ya sake shi yazo ya ga wa annabi kamma ya faɗa manzo Allah yace me bakonka na jiya yayi ma mana manzo Allah ya san labarin masa ba yace aiwoyi yayi mun kuma magiya yana da iyali yana da kaza sai manzo Allah yace zai dawo bai kuma ce in ya dawo mun shi ba ka kawo mun shi ba sahabbai da fahimta da kai ne aka ce zai dawo to a karya za ka kawo shi to kuma sai ka kara ka karya shi to amma da fahimta irin ta sahabbai ai annabi ba ta yi in ya dawo ka dake shi ba in ya dawo ka kawo ba kawai ya ce zai dawo sai kuma gashi ya dawo ya dawo ya sake tilan abinci ya ɗiba zai ɗauka abu hurera ya sake damƙasa ya ce kai ma da ƙyar ya ishe mu ɗan Allah kaza kaza kaza ya fahimci to annabi bai ce in kamo shi ba ya sake sakarsa yana zuwa wajen a da gari ya waye tun kan ya faɗa annabi ce ya abokinka ya jiya ma za fa ala ka. ya ce ai ka kaji magiyar da ya minta yau ta fita jiya an zala ce zai dawo to a rana na uku ne fa abu huraira ce kai kai ka ba dan an sa ni ba dan ijtihadi na ni yau sai na kai ka to anan sai ce to ni alkawari da kai zan gaya zan baka wata fa'ida amma da sharadi in na gaya ma za ka sake ni to dama abu ba a ce ya kama shi ba sai ce eh zan sake ka ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursiyu in dai ka karanta ayatul kursiyu ba wani ni da ya isa ya ketara ka ba wai ya zo ya da kai ba ya tsallaka kama bai isa ba domin Allah zai saukar maka da mala'ika bodyguard ya tsare ka har gari ya waye abu ya ji daɗin wannan da gari ya waye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ne faru ya ce ai ya ce zai bani wata fa'ida ya ce mun in dai zan yi bacci na karanta ayatul daga shaidan sai manzo Allah ya ce yayi ma gaskiya amma fa ka sani makaryaci ne zaka shaytan shaydan to yanzu dan Allah da a ce dan APC in dan PDP yayi zai ce yayi gaskiya in dan PDP dan APC yayi zai ce yayi gaskiya in dan tariqa yayi dan izala zai ce yayi gaskiya in dan izala yayi dan tariqa zai ce yayi gaskiya da ba mu zauna lafiya ba Allah yake ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala kufi ko. al walidain wal aqrabin ya ku tsayi da gaskiya ko a karan kanku za ku faɗi magana ku yi adalci ko iyayenku ko dukkan wani dangin ku makusanta ya ayyuhal ladina amanu kunu na lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعفوا أقرب للتقوى يا suka yi imani. ku zamo masu tsayuwa dan Allah da tsare gaskiya kada ku yadda ne ta hana ku musu adalci kar ku yadda yayyar da kuke waɗansu mutane ta hana ku musu ne adalci ku yadda wani wanda yake tare da ku laifinsa ya zama ba laifi ba amma wanda baya tare da ku gaskiya ma in yayi ku a wajen ku laifi ne irin abu tsana ko ruwan shiga sai a ce a ta da kura saboda tsabar tsana to duk wanda ya gina zuciyarsa akan haka ya gina addini ya gina mu'amalarsa da mutane akan haka namu namu ne nasu nasu ne wannan ba muminin kwarai bane ba muminin kwarai adali wani abin da kai kaza ba daidai bane anan bana tare da kai saboda kuskuren da kai duk da cewa jam'iyyar mu ta siyasa ɗaya ce mu ta addini ɗaya ce wani yau da yayi kaza tare nake da shi ko da jam'iyyar mu ta siyasa ta bambanta ko da fahimtar mu ta addini ta in dai shedan zai taba gaskiya sau daya to kana tsammanin dan uwanka da ka samu sabanin fahimta da shi lalacewa ta amma kai a wajenka bai taba gaskiya ba ko sau daya da ka ga ya nuna kai ne baka da gaskiya duk yadda yin izala ba sa son yan dariƙa ke su ba dole yan dariƙa wata ran za su daidai duk yadda yan dariƙa ba sa son yan izala ko ba su yanke su ba dole yan izala wata ran za su daidai a kan mu sai yake ba mu wahala duk yadda dan PDP yake kin dan ABC wata ran dan ABC zai daidai bi da ɗan abc yake kin dan PDP wata ran dan PDP amma mu fito mu yaba wa junan mu ne ba za mu iya ba saboda tsabar son zuciya to wannan ko shakka babu in muna haka muna ganin kamar shine daidai kuskure ne lokacin da wani ya daidai na ɓoye daidai ɗinsa saboda ƙinsa da nake cutar kaina nai, shi ba abin da zai cutar da shi kuma in Allah ya ɗin sai ta fito an gane ta ita gaskiya ba a danne ta lokacin da ka gama ta karkare karfinta na ka danne ta lokacin za ta yi ma tutsu kuma sai ta shi da sa bahaushe ya karin magana ya ce in rana ta fito tafin hannu baya kare ta mana ranar nan yana nufin kamar gaske sha'ani da aka mu yi kokari mu koya wa zuciyarmu adalci mu birin kafin karfin son zuciyarmu wannan zaman lafiya kuma sau da dama wannan zai sauwake mana hanyoyi na da'awa da fahimtar juna abubuwa da yawa kun san da yawa daga cikin kafirai sun musulunta ne saboda adalcin annabi da adalcin sahabbansa aya a ƙur'ani ta sauka waɗansu munafukai suka so su jefa laifi akan wani ba yahudi alhalin bai ba wani mutum ne ya je ya sata yana bincike sai ya dauki abin da ya sata ya jefa gidan ba yahude dan ya san ana bincike binciken ya zo kan gidansa za a gane shi to bari binciken ya fada gidan ba yahude sai a kama shi da ba amma qur'ani Allah madaukin sarki ce a ahir wala ta kullil kha'inina khasima kada ka boye bayan haye ba daidai ba kowa ya shi a nuna ba daidai ɗinsa ba wata rana sayyidina ali ya yadda rigarsa ba yahude ya tsinta ali ya ga riga a jikin ba yahude yace ba ni riga ta ce ba rigar ka ba ce riga ta ce ya aka yi ta zama taka yace saboda a jikina aka ganta yace waye shi da ka kasa kasa aka tafi kara? aliyu yana halifa fa yana shine shugaban kasar duk duniya alƙalin da aka je gabansa ma'aikacinsa ne shi yake biyan sa albashi da aka zo gaban shuraihu alqadi shuraihu aka tsayar da su gabaki ɗaya da aka zo kan ba yahude aka ce tashi ka tsaya kai ba yahude alifi aka ce ya abul hasan tashi ka tsaya ba kai mun adalci ba ba kai masa adalci ba yayin ni za ka kira ni da alkunya shi ka kira shi da sunansa tsirara shi ma kira ni yadda ka kira shi shugaban ƙasa fa a gaban kotu kira ni yadda ka kira shi aka wuce wannan sai aka ce to akan me ake ƙara riga ce shi kuma sarkin muminai ya ce ta ce waye shaida ka kai sarkin muminai cewa ka ce shi dai bai hude tunda a hannunsa take ai magana ta kai za ka kawo shaida sai ce shaida na ɗana hasan shi kaɗai zanna da rigar da aka ce to ai da ba ba da shaida akan ubansa da aka baka da shaida riga kawai ta bayahude fito wajen kotu hude yace kai wannan addini akwai ban mamaki mu koma aka koma yace wallahi riga ta saki ni tsintattan da aka yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah inda muna haka da yau abinda wanka bai fahimta ba a yau adalcin ka zai sa gobe sai ya fahimta amma yau mummunar ɗabi'ar mu tana sa ko akan gaskiya muke fita ake da gaskiya saboda ita mummunar ɗabi'a tana koran mutum daga wajen mutane ko mutane daga wajen ka ko da akan gaske sa Allah ya gaya wa manzo Allah tasirin kyawun ɗabi'a فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ذاك dai manzo Allah yake ba mumini mai yawan sukan mutane ba mumini bane mai yawan tsinewa mutane ɗabi'ar tsine tsine ba ta daga cikin ɗabi'un muminan ƙwarai kullum mumin kyawawan kalmomi ne daga bakinsa game da mutane fatan alkhairi shin albarka Allah ya shirya Allah ya albarka Allah ya kyauta amma ba tsinuwa ba tsinuwa ba ta gyarawa sai dai ta yi ne ta lalata ko ɗanka ne yake maka ba daidai ba a hirkar ka tsine mai in ka tsine mai, ba zama shi kai baka nemi ya gyaru ba wata rana wani sahabi ya je ya sha giya a zamanin annabi aka kawo shi aka yi masa bulala aka shagari ya sake sha aka sake kawo shi gaban annabi aka yi masa bulala kwana na uku ya sake sha aka sake kawo shi gaban annabi bayan an masa bulala sabai masa suna gaya masa bakan magana sai manzo Allah ya ce la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaki shaydan akan dan uwanku jiya da kun tsine masa ba to yau in kuka tsine masa me kuke tsammanin zai sha sai abin da ya wuce haka sai ya sha giya kuma ya kisan kai yarinya ta yi cikin shege to in ka tsine mata kuma me za ta yi ai akwai abin da ya fi cikin shege sai ta kara da shi ɗanka yana ɗauke-ɗauke ka tsine mara kuma fashi da makami ne, gaba zai yi da aka ba a tsinuwa in dai so kake mutum ya shiryu ban da tsinuwa ba mai tsinuwa ba ne ba mumini mai faɗa kalmomi ne na alkhairi kuma musamman ga iyaye mata iyaye mata ɗabi'a tsinuwa ta fi yawa a tare an ce wani babansa ya tsine mai sai duk kaji an ce mai babansa ta tsine ma tsinuwar iyaye mata ta lalata 'ya'ya da yawa tsala kuma ya hana wannan ya ce yana daga cin abin da su kansu matan zai kai su ta tsinuwa da suke yi don sun lalata al'umma da tsini da aka ko kai ka zama mai yawan tsine tsine wuta za ka shiga duk sallaka domin hafiz ibn hajar ya ce mata da aka ce sun shiga wuta daga cikin dalilin wuta yawan tsine tsine manzo Allah yake ibn hajar yake ai ba dan sunansu mata ba dan laifin ne to ko namiji yake da wannan ɗabi'ar shi ma wuta zai je sani tsine tsine abu ne mara kyau baya daga cikin ɗabi'un muminin kwarai ya zama ɗan ta tsine kowa ya tsinewa fahish muminin kwarai baya alfasha an gane ko alfasha dukkanin wani zance mara kyau fuskar ma'ana kyau ta fuskar ladabi kyau ta fuskar girma kullum a rinka jinka da ƙananan maganganu ko dai maganganun batsa na rashin cika alkawari ko maganganu na tsinuwar mutane ko na cin naman mutane ko na gulma ba a san wannan walal bazi baya batsa idan muka ce batsa dukkan wani magana wanda yake kunshe da nuna tsaraici ko nuna sha'awa mutum ya zama haka ɗabi'arsa ce a ko'ina yana iya yi a gaban kowa yana iya yi ta wannan laifi ba a maganar mutum da matarsa wannan daban kuma ba ana nufin maganar da mutum ƙila sau ɗaya a cikin maganganunsa goma aka samu irin wanda aƙalla adadin batsar cikin maganarsa in ka kasa maganganunsa goma ta kai uku ko hudu ko biyar wannan ya zama mai ba an gane ko sawa'an a cikin waɗanda ya dace ne ko a cikin wanda bai dace ba to da ka dai ɗabi'ar imani tana hana waɗannan sai mu kiyaye rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne mai kyau hadisi mai lamba ta dubu ɗaya 1001 wa ana anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallama yace ma kana al-fushu fi shay'in illa shanahu alfasha ba za ta kasance cikin komai ba face duk inda aka samu alfasha to sai ka samu wannan abun bayi da kyau an gane ko idan aka ce alfasha bin da Allah ya hana ko na aiki ko na magana shine alfasha qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma ma batana wal ithma wal baghy bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ubangiji yake kulka ce da su inna ma harama rabbi alfawahish ubangiji na ya hana dukkan dangin alfasha ma zahara min hawa boye wal ism haka Allah ya haramta dukkanin dangin laifi inna Allah ya amuru bil adli wal ihqurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun da haka kalmar al alfawahish al fawahish dukkanin su jambi ne na fahisha fahisha to da ka Allah madaukin sarki ya hana fahisha ya hana duka malamai suka ce ba a cewa laifi alfasha sai in ya rika ya gawurta laifi in ya rika ya gawurta ne alfasha kuma musamman in laifin nan yana da alaka da ne yana da alaka da saduwa kamar zina luwaɗi kamar maɗigo waɗannan su ake kira da alfasha shi yasa za ku ga ko cikin qur'ani Allah da ya tashi magana akan zina ta ɗa ya yi da matar ubansa ko wani ya yi da wani ko ma waye shi da sai Allah ya kira su da alfasha wala tankihu ma nakaha aba'ukum min illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni daka alfasha malamai suka ce sai ta kai ta riƙa laifi sai ya rika ake kiransa albasha ba komai ba kuma musamman ma in yana da alai shafi biyan bukata ta sha'awa to da ka dai ma kana alfushu fi shay'in babu inda alfasha za ta kasance tattare da wani abu illa shanahu shi wa ma kana alhaya'u fi shay'in illa zanahu alkunya ko kunya ba za ta taba kasancewa cikin wani abu ba face sai ta yi masa ado ko talaka ne mai kunya sai ka ganshi tsaf ko jahili ne mai kunya sai ka ganshi mai tsaf ne mara kunya sai ya zama ne a ce da bai da kunya bai da kunya da aka kunya wuta mutum rashin kunya yana muna da mutum ko ba sarake ne mara kunya sai kaga ba kyau ko mai ba kyau amma ko talaka ne mai kunya da kyau budurwa mai kunya da kyau budurwa mara kunya ba kyau ba saurayi mai kunya da kyau mara kunya ba kyau duk wani abin da kunya ta shige shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi kyau duk abin da aka tai muni to shi yasa waɗansu malamai suka ce ƙarshen hadisin nan zai taimaka wajen fassara farkon sa ƙarshen hadisin ya ce wa ma to kenan abin da ake nufi a farkon hadisi na alfuhush shi kuma ana nufin rashin kunya da haka kalmar alfuhushi takan zo da ma'anar mai rashin kunya in ba da ka'ida suka ce wa bididdiha ta tabayyanul ashiya'u Sau da dama kakan kasa gane abu amma idan da za a gaya ma farkonsa in an gaya ma ƙarshensa sai ka fahimci me farkon kun ga farkon wannan hadisi mun ce alfasha kuma alfasha bakan daman lafazi ne abubuwa da yawa amma ƙarshen hadisin sai fahimtar da mu me yake nufi da alfasha farko ana nufin rashin kunya ma kana alfush illa shanahu rashin kunya ba zai kasance ba cikin kowa nan fi shayin ana nufin cikin kowa cikin komai ba cikin kowa domin akwai abubuwan da asali ba a kwatanta su da kunya yanzu ka ce wannan kwanan yana da kunya wannan bishiyar tana da kunya a'a amma mutane masu rai masu motsi su ake kwatanta da kunya sai kuma abubuwan da suke mawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa kala hadisin hasan kuma ya ce hadisi ne mai kyau da haka ya yan uwa mu yi kokari mu zama masu kunya kuma mu yi kokari ana koyar da kunya kuma ana halittar mutum da kunya duk yawancin ɗabi'u da Allah maɗaukin sarki ya yi su a duniya da mutane akwai na halitta akwai na koya haƙuri akwai wanda za a haife shi da haƙuri akwai wanda daga baya yake koyan haƙuri ta akwai wanda haka Allah ya shi yana da kyauta akwai kuma wanda koya ya yi daga baya an gane ko fushi akwai wanda haka kuma daga baya ya koya to da haka malamai suka ce idan Allah ya yi ka mai haƙuri ka gode masa kuma ka yi ƙoƙari ka in Allah ya yi ka mara haƙuri to karka ce ni haka Allah ya yi ni yi ƙoƙari ka koyi haƙuri ana koya bature yake trying next laraba sun ce almuzawalat tu'til malakat ma'ana in kana koyon abu yau da gobe za ka iya shi yanzu kila akwai wani mutum da ka sani shekara goma faɗaci ne amma kaɗan sai ka ga ya zama mai haƙuri musamman mata da ka ganta mafaɗaciya amma daga bajin ga tafiya ai na ba duniya ni ma na haƙura na yadda makaman wannan yana faruwa da haka mu yi ƙoƙari mu koyi ɗabi'u na gari kar mu ce mu ai haka Allah ya yi mu a'a Allah subhanahu ta'ala ya yi mutane da iko guda biyu iko na ya danka musu wani abu ya sauƙaƙe musu shi da kuma iko na ya koya shi to baka cewa kai kawai haka kake kai ba za ka koya ba in kai haka ka cutar da kanka kwarai da gaske idan mutum bai da kunya to ya kokari ya koya wa ƴaƴansu kunya musamman ƴaƴa mata iyaye ke koya musu tsara har ƴaƴa mazan wani lokaci duk lokacin da kuma kana tare da ƴaƴanka kuma kuna tare da iyayenku to ka koya musu rashin kunya duk lokacin da kika koya wa ƴaƴanki sa kaya na tsaraice su matakin koya musu rashin kunya amma idan koda za su ce bari kaza to insha Allah sai ga hankali sun koyi kunya manzo Allah yake ula ya ya'ti illa bi khair ki akwai alheri a tare da ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa kunya yana daga cikin ɗabi'u na imani al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da rassa 60 da yan kai shi ce daga cikin rassan bishiyar imani Allah madaukakin sarki ka ba mu imani kuma ka nufe mu da zamowa masu sunya za mu dakata a nan kuma tike da ƙarshen babi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ita jibi ba ta gobe ba yau ai za ta zama ana cikin bukukuwan sallah nan yi sallah juma'a asabar lahadi litinin talata laraba ai duk ba a cinye nama ba ko Allah sai asabar laraba ta sama kuma insha Allah in muka tashi dawa karatu da magarba za mu dawo normal yadda muka saba karatu ne haka eh ikon Allah sai dai duk abubuwan da ba a rasa ba kuma na kiyayewa za mu ci gaba da yi kila sa safan baki kila sha kila dan tazara duk za mu yi wannan amma dai za mu dawo da lokacin mu normal time tsakanin magarba da isha da dukkan sauran karatuttuka daga juma'a ta bayan sallah karatuttuka za su koma wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.